majalisar dokin jihar taraban da ta mako tsara shirya jin bahasin jama'a ne game da kudirin dokan haramta makiyaya kiwo a fadin jihar baki daya wato a shirya uku na majalisar dattawan jihar tun farko dai shugaban kwamitin mr mark husaini ya ce kwamitin za ta yi mazamanta ne gida uku inda tuni ta fara da jalingo da ke yankin shiyar taraba ta arewa inda ake sa ran za ta yi kwanaki biyu daga nan kuma sai shiyar ukari da za a mu a gobe alhamis kana kuma sai a kammala a shiyar taraba ta tsakiya inda kwamitin zai kwanaki biyu a garin bali wato daga ranar takwas ga wannan wata na yuli to sai dai kuma tun ma ba a je ko'ina ba kungiyoyin fulani na ciki da ma wajen jihar taraban sun yi tir ko da yake yayin da ke kaddamar da zaman kwamitin a garin jalingo kakakin majalisar dokin jihar abil fitadiya ya ce fa za su ci gaba da wannan zama make federal contribution to enhance the law to be passed ya eh, duk da cewa wasu na korafi za a ci gaba da wannan zama da na jira yan jama'a kama daga masu goyon baya da ma waɗanda ba sa goyon baya don haka ne kawai za a baiwa kowa yancinsa ai mai girma gwamnan jiha ne ma ya kawo wannan gudurin doka domin ko a magance tashe tashi hankulan da ke aukuwa tsakanin makiya da manoma a jihar to sai dai yayin da kwamitin ma ke fara zama hadakar kungiyoyin fulani da makiya sun kaura cewa zaman kwamitin bisa abin da suka kira rashin tausayawa game da irin asarar rayukan da aka yi a tsaunin mambila cikin kwanakin nan a wajen wani taron manema labarai domin kaura cewar shugabannin kungiyoyin makiyayan sun yi zargin cewa da wata manufa ne ma aka soma zama ganin irin rayukan da suka sarwanta cikin kwanakin nan to amma yan majalisar ko turba su ba sai kawai ga kwamitin ma sun soma zama wanda don haka ne ma suka buƙaci gwamnatin tarayya da ta shigo game da abubuwan da ke faruwa a jihar alhaji ino sa'idu da ke ma zama shugaban kungiyar fulani ta kore ya ce fa su ba su yadda ba don haka ma ba za su ba da wani bahasi a gaban kwamitin ba kuma mu ban ma yadda ba mu yadda ba kuma ba za mu taba yadda ba wannan abin ba mu yadda ba kuma ba za mu yadda ba duk inda fulani yan uwan mu fulani suke mun janye su diga zuwa wannan jin asi kuma duk inda yayan mu fulani suke a committee da suke duk wani committee da gwamnatin jihar ta sa mun janye su muna kiran su su dawo su zanna mu mun kaura shewa eh, harkan jihar ku sunana Alhaji Isa Ahmadu Shaman Tabital Fulako na Taraba State abinda uwar kungiya dokan da gwamnatin taraba tana so ta kafa ya hana fulanin kiwo wannan ba za mu yadda ba ba mu yadda ba ita ma dai uwar kungiyar fulani ta miyetti allah najeriya ta ko nuna takeicinta ne ma game da matakin soma jin bahasin jama'a da 'yan majalisar suka soma musamman ma a wannan lokaci da ake cikin alhini mafin da umar danburam da ke zama mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah mai kula da jiyon arewa maso gabas ya komi ga kokon barin su nema ga gwamnatin kasar. Ba mu ji daɗi irin halaye da gwamnati da gwamnan Taraba ta nuna a kashe da aka ma mutanen mawausa da takun da kuma wanda ya fi kowanne muni a kasa irin na Sardauna ba. Ba mu ji daɗi ba kuma ba za mu ji daɗi ba kuma ba mu yadda da abin da ya faru ba shi yasa muka rubuta kokinmu zuwa ga gwamnatin tarayya ta yi maza maza ta sa idon ta a jihar Taraba ba fulata ne a jihar Taraba ya zama kamar abin kashewa ne abin da ke faruwa yanzu doka da aka yi na maganan hana kiwo tun bai zama doka ba an fara tsare mutanenmu a dajujjuka ana harbin su da kifiya tun bai zama doka ba an soma noma akan burtuli tun bai zama doka ba an ga abin da aka ma wa'adda suke aikin kewaye eh, eh, eh, hoggon shanu a shekara 200 da ya wuce kowa ya gama ya faru a mambila in maganar rancin ne a duk afirka in za a ba da tarihin rancin in mambila bai zo ɗaya ba zai zo na biyu an yi rancin gidajensu a rabe a rabe an biya ta kashe su kaɗan kaɗan kaɗan har aka gama da su. zuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da wasu mako tuni ma suka garzaya zuwa kotu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya.